kafin haka akwai tambayoyi mai tambaya na farko yana tambaya ne dangane da hukuncin waɗanda ake yanka musu albashi su da matansu da 'ya'yansu ko a jiha ko a ƙaramar hukuma a rinka biyan su a kowane wata ba tare da suna yin wani aiki ba hakan ya halatta ko bai halatta ba a ina ga wannan baya bukatun dogon bincike mutum ya gane cewa bai halatta ba domin babu wani dalili da za a sa sunana ko a sa sunanka ko ke ko shi a karamar hukuma a rinka yin bota ana biyan ka kuɗi kuma kai ba ma'aikaci ba ne ba ko ana biyan ki kuɗi kuma ke ba ma'aikaci ma'aikaciya bace ba ba wata hujja da wani babban jami'in gwamnati zai yi wa wani gata a haka ko ya sa a sa sunan 'ya'yansa ko sunan matarsa ko sunan kannansa a rinka biyan su a kowane wata wannan haramun ce tsantsa domin mutum yana karban abin da bai yi aiki a kai ba Don saboda haka duk waɗanda suke yin wannan in suna ganin gata suka yi wa 'ya'yansu, da yan uwansu da dangin su su tabbatar ba gata suka yi musu ba domin sun ɗauki dukiya ta jama'a ba tare da haƙƙin ɗauka ba Allah ya mu wannan yana tambaya ne dangane da gina masallaci mun karanta aya da ta wuce a baya cewa ma kana lil na an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihim khalidun wato bai halatta ba ko bai dace ba ko bai inganta ba ga waɗanda suke ba musulmi ba su ce za su raya ɗakin Allah abin nufi ko da sun kashe kuɗi wajen gina masallaci to su ɗin ba su cancanta a ba su lada ba saboda abin da suka siffanta da shi na kafirce ma Allah da kafirce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shi mai tambayar abin da yake tambaya shi ne me hukunci idan shi kafiri ya kawo taimako wajen a gina masallaci na farko dai da ya da taimako ba da lada a wajen ubangiji subhanahu wataala sannan ko kuma idan kuka karba kuka yi amfani da kuɗin wajen gina masallaci ya halatta kuka yi amfani da shi wajen gina makaranta ya halatta dan dukiya ta ubangiji ce asalinta ina fata mun fahimta shi sharadin ya samu lada shine sai in yana da imani tunda baya da imani baya da lada kasancewar baya da lada bai nuna ginin da yayi ba na masallacin to kuma sai a rushe tunda wanda ya gina shi ba musulmi bane ko ba za ku je ku roke shi ba musulmai kuke roka su kawo duke su sai wani wanda ba musulmi bai kawo dukiya sai kuka gina masallaci babu wani laifi a kai wannan kuma ce mu ne muka yi sallar juma'a a wani gari to sai liman ya haɗe tsakanin huɗuba ta farko da ta biyu ba tare da ya zauna a tsakanin ba guda biyu ba ma'ana dai ya yi ba ɗaya kawai ya yi sallah to sallar mu ta juma'a ta yi ko ba ta yi ba abin da yake sananne wanda annabi ya dawwame shi a cikin rayuwarsa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zama tsakanin huɗuba guda biyu a ranar juma'a tsakanin huduba ta farko da kuma huduba ta biyu zama iri biyu annabi ke akan mimbari farko da ya shigo masallaci ya hau mimbari zai wa mutane sallama to lokacin ladan zai fara kiran sallah annabi kuma sai ya zauna har a kammala kiran sallah yana ansa kiran sallah bayan an kammala sai tashi ya fara huduba idan ya yi huduba ta farko ya kammala sai ya dan zauna wannan zaman da yake takaitacce ne waɗansu malamai suka ce gwargwadon tsawon zaman shine gwargwado na zama na jilsatul istira waɗansu suka ce a'a liman zai zauna ne ya yi shiru gwargwadon yadda a iya karanta suratul ikhlas kuma zai yi shiru baya karanta kowane zikiri shi liman ba abin da zai ce kuma ma mu ba abin da za ku ce kawai shiru ake yi a wannan zaman dan takaitaccen zama sannan sai tashi ya kawo hudu ba ta biyu to wannan shine abin da annabi ya dawwame shi a cikin halin rayuwarsa bai yi fashi a kai ba akan haka imamu bukhari yayi babi yace babul qa'idati bainal ni yawmal juma'a babun da yake magana a kan zama tsakanin huduba guda biyu a ranar juma'a karkashin babin ya kawo hadisi da ke nuna annabi ya kasance yana zama tsakanin huduba guda biyu a ranar juma'a kasancewar ya kasance yana zama to kaga wani abu ne da ya dawwama kai to sai malamai suka yi sabani dangane da wajibcin zaman ko rishin wajibcin sa Imam Shafi'i shi yana ganin zaman wajibi ne yace domin tun daga lokacin da Annabi ya hau minbari har ya zuwa ya gama hutuba ya zo ya salla duk gaba ɗaya sunansa sallah kuma ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli amma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a a dai iya fahimtar mustahabbanci cewa mustahabbi ne mustahabbi mai karfi amma bai kai wajibi ba domin alfi'il la yadullu alal ijab mujarradul fi'il la yadullu ala ijab kasancewar annabi ya aikata kaza baya nuna wajibci da yayi umarni da kaza ne to karkashin umarni sai a fahimci wajibci ko mustahabbanci ina fatan kun fahimci fikihun mas'ala ah, ibn hajar ya yi bayani mai kyau karkashin sharhin wannan hadisi a takaice dai dangane da wannan abin da na faɗa idan muka kulla alaka da tambayarka wato wannan hudu ba da limami yayi ba tare da ya zauna a tsakiya ba ba ta da tasiri wajen lalata sallah din rashin zama din kadai baya lalata ita sallar juma'a sallar ta juma'a ta yi sai dai shi ya samu tawaya a cikin hudubarsa ba zai samu cikakken ladan tun da ya rage wani abu cikin koyi da annabi a wajen yin hudu ba ina fatan kun fahimta amma dai bai shafi ingancin sallar juma'a ba sallar ku ta juma'a ta yi ba a yin komai idan limami ya zauna babu wata addu'a da ake shiru ake kowa ma zai shiru shi liman zai shiru ko ma mu kowa zai shiru wadansu sukan daga hannu su yi addu'a bai zo cikin sunan annabi ba yana yin tambaya dangane da idan mutum ya tashi yin sujada me zai fara kaiwa kasa zai fara kai gwiwoyinsa kasa ne ko zai fara kai tafukan hannunsa kasa matsala ce da aka yi sabani amma hadisin Abu Huraira wanda Imam Abu Dawud ya rawaito ya riga ya yanke hukunci manzo Allah ce idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi kaga wannan nassun ne fi mahallin niza yace idan ɗayan ku yaso ya sujada kar ya gurfana yadda raƙumi ke gurfanawa dan shi raƙumi yakan fara zuwa ne da guyoyinsa idan ya tashi zama to kar ku yi yadda raƙumi ke yi a'a lalle mai sallah wal yi daihi ya fara sanya hannayensa akan kasa qabla rukubatayhi kafin gwiwoyinsa wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi wannan kuma yana cewa akan haifi waɗansu mutane a halittar su kaga sun yi fari da yawa waɗanda ake kiran su zabiya ko zabaya kamar yadda ya rubuto ce to akwai wani hadisi da ya nuna cewa wai mutum ya sadu da matarsa a lokacin haila shi ke kawo idan an samu ciki ɗan ya zama haka a hadisi dai ban san wani hadisi ba kan haka kuma wannan matsala ta fi alaƙa da likitanci da je ka tambayi likitoci haka ne sannan ma shin akwai yiwuwar lokacin da mace take cikin yin haila kuma ta ɗauki ciki wannan abin tambaya ne haila din na zuwa ba yankewa bai ta iya ɗaukan ciki a daidai wannan lokacin to ka koma ka je ka tambayi likitoci tunda su ne ahlul zikiri a wannan babin kuma an ce fasalu ahlul zikiri in kuntum la ta'lamu abinda duk baka sani ba sai ka jingina abin zuwa ga wanda wannan shine layin sa ne bangaren sa ne kwas din sa ne akai ya dauki rayuwarsa akai sai ka girmama masa sai ka girmama horumin ilimin sa shi ma tunda dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga sahabbai suna yin kilili na dabino su dauki iri daga cikin tamatar dabino su sanya a cikin tamatar dabino manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sai ce ba da amfani sai ba su yi ba sun dauka nasu ne yana magana ne da umarni na shari'a saboda haka sai ba su yi ba sai suka samu ci baya a harkar noma a wannan shekara manzo Allah ya ce ya haka suka ce a ah, kai ne ka hana mu muna yin kilili kace mu daina yi sai ce a ah, antum a'lamu minni bi shu'uni dunyakum kun fi da sanin sha'anin duniyar ku ku je ku yi kayan ku tunda yana da amfani ina fata an fahimta dukan wannan na nuna akwai waɗansu ilmomi da suka shafi rayuwa wanda ko musulmi na iya karanta su matukar za su taimaka wa rayuwa su tallafa rayuwa ta kiwon lafiya ta tattalin arziki ta zamantakewar jama'a ta gyara tsarin gari ta gyara tituna ta gyara birane musulmi zai iya karanta su babun su al-aslu fiha shine al-hillu wanda yadda awar haramci sai a ce ina hujjarka domin asalin abu shine alhillu halatti in wani ce ba haka ba haramun ne sai a ce kawo hujja da ta haramta hatu burhanakum in kuntum sadiqin idan ce kai da kake mai hujjar ka sai ka ce ni na tafi ne akan al'asl domin asali kan dukkan abin da yake mai amfani cikin dangin ci cikin dangin sha cikin dangin wata sana'a kai hatta asali cikin abin da ya shafi kasuwanci albai wa shira al'aslu fi shi shine alhillu duk wanda ya da'awar haramci to sai a ce kawo dalili shi yasa idan ka ɗauki nau'ikan kasuwanci ko a da ko a yanzu ko wanda za su zo nan gaba wanda mutane ke yi waɗanda suka sha waɗanda suka zama haram kididdigaggu ne amma sauran babun na halal ba sa iya kidayuwa ina fata an fahimta wannan kuma yake cewa shi yana son yayi karatu na addini yana da sana'a kuma yana da iyali idan ya ce zai tsaya ya karatu ta zai iyalansa za su ta gayyara to kuma amma idan ya tafi sana'a kuma zai rasa karatu to ya zai kenan wai ke son a bashi shawara shawara shine sai ka wari wani awa cikin awannin ka na yini wanda bai cikaro da lokacin da kake zuwa neman abincin ka ba duk dai wanda ya tafi kasuwa karfe goma ya taso karfe hudu na yamma ko karfe biyar ai ya taso da kasuwa to tsakanin magariba da isha'i har zuwa karfe tana dare ya ishe ka je kai karatun addini ka nemi malami mai tsoron Allah ka nemi malami mai takawa ka nemi malami da ya karantu ya san addinin ya isa ka kai wannan karatu ba lalle bane ba sai ka daina zuwa kasuwa ka daina sana'ar ka dan ka zo ka tare kai karatun addini wannan zai bayi zuwa kai kanka ka gayyar kanka ka gayyar iyalinka wanda ciyar da su ya zama wajibi tambaya ta karshe wannan yake cewa malam menene riya sannan kuma yaya riya take sannan me hukuncin da ibada idan me hukuncin ibadar da riya ta shiga cikin ta lafazin arriya'u haka yake a larabci arriya'u mu ma a wasu sai mu ce riya wato daga ra'a yura'i riya'an wa mura'atan kamar jahada yujahidu jihadan wa mujahadatan idan an ce ra'a yani amila amalan liyarahu ya aikata aiki dan mutane su gani idan an ce wane yana riya wane yana aikata aiki kawai dan mutane su gani ba dan ubangiji ta Allah ya bashi lada ba dan mutane su gani su yabe shi to wannan ita ce hakikanin riya yin aiki dan mutane to ita kuma riya haramun ne hukuncinta ita kanta riya shirka ce karama idan riyar ta zama kaɗan tunda ibn al lokacin da yake bayyana karamar shirka sai ce ka yasirin riya'i kamar karamar riya sai malamai suka ce faɗinsa cewa kamar karamar riya ya nuna idan riya ta girmama to za ta iya zama a shirkul akbar babbar shirka wadda za ta fitar da mutum daga musulunci kuma riya sifa ce daga cikin siffofin munafukai Wai idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa Kalila. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون siffa ce daga cikin siffofin munafikai yin aiki dan wani ya gani to me hukuncin ibada da riya ta shiga cikin sa aiki da riya take shiga cikin sa kashi kashi ne kashi na farko aikin da farkonsa yana da alaka da sa. farkonsa yana da alaka da sa. kamar sallah raka'a farko tana da alaka da ta hudu idan raka'a farko ta lalace wannan lalacewar za ta nasu zuwa raka'a ta hudu idan raka'a ta ƙarshe ta lalace wannan lalacewar ta zai haifar da lalacewar raka'a ta farko to idan ya ta shiga cikin aiki irin wannan wanda farkonsa na da alaka da ƙarshensa sa na da alaka da farkonsa to tana lalata aikin ne gaba ɗaya amma idan ta shiga aikin da yake a rarrabe farkonsa baya da alaka da karshe karshensa baya da alaka da farko to tana lalata iya inda ta shiga ne sauran inda bata shiga ba to shikenan aikin yana nan bai lalace ba alal misali mutum ya ware naira dubu daya zai bayar sadaka ya ba da ɗari da kyakkyawan niyya da ikhlasi ya ba da wata ɗarin da kyakkyawan niyya da ikhlasi har ya raba ɗari bakwai a haka a ɗari ukun karshe sai mutane sai ganin sai riye ta shiga cikin jikinsa to kaga wannan riya ta lalata naira ɗari ukun karshe amma ɗari bakwai ɗin farko ta yi mai ta tsira domin a lokacin da ya bayar a lokacin ya bayar da kyakkyawan niyya riya ba ta faɗo masa ba sai bayan ya zo ɗari bakwai zuwa 800 zuwa 900 zuwa cikon 1000 to a lokacin da ya sai wato ainihin ta lalata iya inda ta shiga to shi kuma aiki irin wanda farkonsa ke da alaka da karshen sa din riya din dangane da shigar ta ciki ta iya yi wa tunanin ne kawai ya zo sai mutum ya kautar da shi ya jaddada niyya da ikhlasi to wannan baya da tasiri wajen lalata aiki aikin mutum yana nan lafiya da ta iya yi wa dama mutum ya fara aikin asali dan mutane su gani to a nan wurin gaba ɗaya aikin ya rushe kenan gaba ɗaya ina fata mun fahimta ta iya yi wa ya fara aikin da kyau amma ya ta a tsakiya to shi shine kaga idan farko na da alaka da karshe faɗo wata tsakiya ta lalata ne ta lalata hatta farkon mutum zai sallar na fila raka a hudu raka a biyu ya yi su mai kyau raka ta uku da kyau da ya shiga raka'a ta hudu sai ya ga waɗansu suna kallon sa sai ɗan gyara ruku'in sama da yadda yake yi da da su sa sama da yadda yake yi da da zaman tahiya ya ɗaya sama da yadda yake yi da to wannan riyar da ta shiga ta rusa duk wancan abin da ya baya da haka dai tana da hadari kuma yana da kyau karanta babuka na tauhidi da suke magana akan riya da kashe-kashenta da hadarin ta wajen lalata aikin bawa Allah ya tsare mu daga riya Allah ya tsarkake niyoyin mu daga riya za mu tashi kan aya ta talatin da ashirin da takwas haka ne ko ya ayyuha allazina amanu innamal musrikuna najasun bato bayan mun kammala magana akan ayoyin da suke magana wato ainihin akan yakin hunaini wanda muka yi bayani a jiya karshen yakin dai an ci nasara wato musulmai sun ci nasara akan kafirai an kuma samu ganima mai tarin yawa a cikin musulmai adadin mutanen da suka yi shahada mutum hudu ne katal duk a wannan rugumutsin yakin mutum hudu kawai suka yi shahada kafirai ko adadin da aka kashe suna da yawa dan a cikin kabila ɗaya cikin kabilu ma an kashe mutum saba'in banda sauran kabilu da suka yi kawance suka shigo ciki wato dai suna da yawa sannan an samu ribar yaki an samu wato ainihin tsakanin mata da yara a matsayin bayi sama da mutum dubu shida ko dubu shida an samu raƙuma waɗansu malamai suka ce dubu wasu shida waɗansu suka ce raƙuman da aka samu sun kai dubu ashirin bayan tumaki da awaki sama da dubu arba'in bayan komai da komai da aka samu to sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi godiya ga Allah game da wannan galibi daga cikin malamai suka ce wato ganima da aka samu a yakin Hunain wato kamar ta shafi ta yakoki ne guda biyu ya bude makka da kuma hunain din tunda lokacin da aka shiga makka aka ci nasara akan mutanen makka ba a kama su ma a matsayin fursunoni ba a kwace dukiyar kowa ba wato manzon Allah ya yi musu almannu dama an ba shi zabi fa idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqab hatta iza askantumuhum fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tada al-harb awzaraha an ba shi zaɓi idan ya kama abokanan faɗa a wajen yaƙi idan ya ga dama zai iya ba su kyautar kansu ya ce na ba ku yanci ba sai kun fanshi kanku ba in ya ga dama zai iya cewa ku fanshi kanku in ya ga dama zai iya mayar da su bayi in ya ga dama zai iya karkashe su in hakan ya ga shi yafi maslaha game da musulmi da musulunci shi yafi gyara game da musulmi da musulunci to tunda aka ba shi wannan zaɓi sai ba a kama kowa a maka ba kuma ba a samu dukiyar kowa a maka ba mutanen maka an ba su kyautar kansu duk da an ci su da yaƙi an shiga maka da karfi kuma an ba su kyautar dukiyoyinsu ba kwacewa kowa dukiyarsa ba to da aka je hunaini aka samu wannan ganima mai yawa wato kenan sai ya zanto kamar ganimar makka da ta hunaini da aka samu a lokaci guda in an kwatanta yawan abin da wato ainihin aka samu to amma da aka zo kaso sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi kaso wanda mutane ba sa tsammanin shi zai yi domin mutanen Madina gaba ɗaya ba wanda aka baiwa komai a cikinsu mutanen da suke almuhajirun an babba su dukiya da yawa waɗansu ma cikin wanda a lokacin da aka buɗe makka suka musulunta an babba su raƙuma ɗari ɗari cikin mutanen makka akwai wanda ma bai karasa musuluntar ba shine irin su sufyan ibnu umayya bai ma ƙara musulunta bai ma musulunta ba a lokacin yana cikin almu'allafati qulubuhum amma manzo Allah ya ce a bashi raƙumi ɗari abu fiye da bai dade musulunta ba raƙumi ɗari imam bukhari ya kawo mutum shida wanda kowa manzo Allah ba shi raƙumi ɗari ibn hisham ya lissafa mutum goma sha takwas kowa manzo Allah ya ba shi raƙumi ɗari to amma mutanen madina ba a ba su komai ba sai suka koma gefe suka ce idan tsanani ya yi tsanani sai a kira mu idan an zo rabon gani ba kowa da mu dan adam ne dan ya faɗi wannan magana dan adam ne a matsayin sa dan adam sai dai rinjayen imanin su da rinjayen hijira da jihadi bai kai wannan kalma ta rusa ayyukansu ba kamar yadda na kwatanta mana misali a can baya cikin waɗansu darussa amma dai sun nuna damuwarsu manzan Allah kuma ya farga cewa lalle sun damu ba ya rabon ganima da su ba sai manzan Allah ya tara su wuri guda ya ce kar wanda ya zo wajen sai su suka taru ya ce ya ku mutanen Madina shin ban same ku ba ko na batattu Allah ya shirye ku a sanadiyata suka ce eh ban same ku ba kuna gaba da zuna ubangiji ya haɗa kanku a saboda zuwa na garin ku suka ce kwarai da gaske ban same ku ba kuna kaza ubangiji ya mayar da ku kaza saboda zuwa na suka ce kwarai da gaske yace ku bani ansa mana suka ce wata ansa zamu baka sai ce wallahi inda kun ga dama da kun bani ansa kwa iya cewa da ne an kore ka daga mahaifarka mun baka masauki mutanenka sun kafirce maka mun yi imani da kai ka rasa wanda zai taimake ka mun taimake ka kuma in kun ga dama kwa iya goranta mun wannan suka ce ba mu isa ba almannu lillahi wa rasuli Allah da manzansa ne ke da abin za su yi mana gori ba mu da abin za mu yi wa manzan Allah gori maza Allah ta haba mutanen Madina yanzu ba zai faranta muku rai ba mutanen gari kaza su tafi da tumaki mutanen gari kaza su tafi da awaki mutanen gari kaza a ba su raƙuma ko kuma ku tafi da manzan Allah cikin garinku wanne ne zai fi faranta muku rai wane ne ya fi kaso mai tsoka wanda ya tafi da tunkiya garinsa da wanda ya tafi da raƙumi ko wanda ya tafi da manzan Allah garinsa Ya ce wallahi inda mutanen Madina za su ɗauki titi su yi nan mutanen wani gari su ɗauki titi su yi nan wallahi titin mutanen Madina zan bi ce wannan bai ishe ku ba dan me zukatan ku za su damu dan wani dan abu na duniya da na fifita waɗansu mutane shi ma dan in jawo su zuwa ga musulunci nayi ko din kuma na dogarar da ku da imanin ku da ƙarfin aqidar ku ko an baku ko ba a baku ba kun yadda ma'ana kamar yana so ya ce da su wa minan nasi man ya'budu Allah ala harbin fa in asabahu khairun itma'anna bi wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi waɗansu sai an lallashe su kafin su shiga musulunci ku ba ku bukatar lallashi waɗansu sai da kyauta da kuɗi sannan su shigo ku ba ku buƙatar kuɗi kuna yin musulunci dan Allah me zai dame ku mutanen majalis suka fashe da kuka dan farin ciki manzo Allah ya tashi yace gaba ɗaya annasu bisarun wal ansaru shi'arun yace mutanen Madina su ne ciki wanda ba su ba shine babban riga to tsakanin ciki da babban riga wanda yake taba jiki ciki ke taba jiki manzo Allah yana so yace mutanen Madina su ne nawa wanda ba su ba yana bayan su ma'ana mutanen madina su ne abokanan sirri na wanda ba su ba sai dai ya ji daga bakin su ma'ana da wannan ya lallaci mutanen madina kalmomi masu ratsa zuciya suka yi ta kuka don kuka da farin kukan farin ciki sai da duk suka jika su da hawaye sannan suka tafi suka ce ba komai mun amince mun yadda da rabon da Allah yayi mun yadda da rabon da manzon Allah yayi tunda sun san manzon Allah baya yin rabo sai da umarnin Allah to amma a wannan lokaci fa sai da aka samu wanda suka ce da annabi bai yi adalci ba zalunci yayi manzo Allah ya nuna irin su yace ire-iren waɗannan da suka ci gyara na a yanzu bayan nayi wannan rabo za a samu waɗansu za su fito daga cikin tsatsansu irin wanda in kun gansu za ku rena sallar su in kun ga yadda suke tasu za ku rena azumin su za ku rena karatun su in kun gana ku amma suna fita daga cikin addinin musulunci irin yadda kibiya take fita daga cikin kwari idan an harbata ko irin yadda kibiya saboda tsananin karfi take huda abin da aka harba ta huce ta huce waje haka suke fita daga cikin addinin musulunci ma'ana wanda tsananin rukunsa da addini ya kai su ci gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bu su sallama ba inda ya dakatar da su bu su tsaya ba a inda ya tsayar da su Allah tsare mana addinin mu ubangiji ya dora mu akan daidai sai Allah kuma ya ce mi a'udhu billahi minash shaitanir rajim